وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فصل الكتاب في ذكر أهم الفرق الإسلامية نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال البغدادي رحمه الله الإمام البغدادي الله يمسى رحمه يا شيخ ثم إنهم خالوا في باب قسمة الأنبياء عليه السلام لله يركى sun سنكوسا cikin babi na isma na annabawa alaihi salam fa qalu kullu dhanbin asada al-adala suka ce duk wani irin zanubi da ya kayar da adala na mutum au au au, aujaba hadda ko kuma duk wani zanubi da ya wajabtar da haji fahum masumun min su annabawa an tsare su ma'asumai ne daga wannan zanubin gaya ma'asumin mimma dura zalik amma su ba ma'asumai bane daga abin da ke kasa da wannan za su iya aikata wani zunubi wanda yake kasa da wannan amma ma'asumai daga abin da zai kayan musu da adala wa qala ba'duhum wasu sun ce la yajuzu al-khada' alaihim bit tabliq ba ya halatta kuskure da annabawa wajen isar da sako na'am wa ajaza zalika ba'duhum amma wasu daga cikin sun halatta wannan Wa za نعم وزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ في تبليغ قول تبليغ سكرايا cewa lallai manzo sallallahu alaihi ya yi kuskure a wajen isar da sako annabi ya yi kuskure wajen isar da sako wa manata salisata al-ukhra wato saƙon ayan nan na hmm. afara'aytumul lata wal uzza hmm. wa manata salisata al-ukhra sai annabi ya yi kuskure wa iyaz billah yace tilka hatta ba ba'dhum tilkal garani kalula har annabi ya ce ko qala ba'dhu qala wa marat ta ukra hatta qala ba'dhum Sai eh, wa sai manzo Allah ya faɗa bayan haka sai manzo Allah ya ce tilkal garani kalula wa'annan su ne wato mala'iku madaukaka wa shafa'atu shafa'atu ha turtaja kuma lallai cetonsa ake ake fata wai annabi lokacin da aka sokar da a fara'aitu mulata wal uzza shi ba ku galata da uzza ba da manata wanda na uku na daban sai annabi ya ce tun kalgara ni kulula wa'annan su ne jama'a madaukaka wa inna shafa'atuhunna la tutaja kuma lalle ce dan sa ake fata ala wa annabi ya ce ce dan sa ake fata su wa'annan gumakan na'am qala abu firdaus abu firdaus yace wa qawluhum fi jawaz wa hadith fi tarhib wa tarhib wato ra'ayinsu na halaccin ƙirƙiro hadisi ga tarhib wa tarhib wal amal bil ahadith da'ifa da kuma yin aiki da hadisi da'ifi idza wafaqat ahwa'ahum idan ya dace da san ransu wallazi jarrahum ila hadha al khada al fahim abin da ya janyo su zuwa ga wannan kuskure mai muni so kun yadda za a iya aiki da hadisi da ifi a wajen targhib wa tarhib to wannan kuma hadisin nan yana nan a cikin littattafai kuma hadisin bai inganta ba amma dai a irin nasu ka'ida za su iya aiki da hadisi tun da su sun ce wajen targibi wa targibi ne shi ya sanya nasiru zai albani allah ya masa rahama yake cewa idan ka ga hadisi yana magana kan targibi wa targibi ko za ga hadisin kuma yana da alaƙa da aƙida kuma za ga yana da alaƙa da aƙida ko wani ibada ɗin misali kamar a ce man qala la ilaha illallah dakhala aljanna ai ga an kwade da kai wajen faɗin la ilaha illallah sannan kuma la ilaha illallah da kaga yana magana kan akida ne yayi daga duk wani hadisi da ke magana kan targhib tarhib kuma lalle yana da alaka da akida kuma daga wannan sharadi na su zai taɓa yin aiki ba an gane ku hatta jawazu ala rusul al-kiram al har ya zama to sun wa manzanni masu daraja sun halarta wai za su yi kuskure a wajen isar da sako tun da wai ga manzan Allah ya yi kuskure a nan wajen saboda sun yi aiki da wannan hadisi da izi sun ka ce manzan Allah ya yi kuskure ne isar da sako gashi har ya ƙara wani abu wanda baya ci Alƙur'ani. tilkal garani kulkula wa anna shafa'atuhunna wa anna shafa'atu shafa'atuhunna la tultaja eh, ta'ala Allah an zalika uluwan kabira Allah ya dauka daga wannan dauka mai girma qaulun fil wilaya da maganar da suka faɗa game da walittaka eh, Imam lukuri ya ce shahil wato a cikin shahil maqasid haka an ba'd karamiya wato ya yi kaito daga wasu yan karamiya annal wali ƙad balaga qad yablughu darajatan nabi cewa lalle wali wato yakan kai darajar annabi bal a'ala kai wani lokaci ma wali yakan wuce annabi kaga wannan magana kai sai kafirci ne duk wanda ya faɗi wannan magana kaulan wahidan bai buƙatar ƙarin bayani ya fita musulunci alaikum salam a da zai mutu ya faɗa duk faɗa ne zai yanzu ba zai muke ce babu Allah shi kenan zan bincika sai ya kudu ce ya ce mala ya ba Allah Allah ƙarya ne yana san abin da ya kudu ce shi ya gaya mun ai ni na san zuciya ne me na sani zahirin maganar shi bai kace yace mun babu Allah zan kawo ma hujja babu Allah kaga wannan ai ai maganar su ya kudu ce kai kai Allah ne ka san zuciyar shi yawa mu muna aiki da zahirin abin da mutum ya faɗa ne amma ba san da hikimar da ka kawo maganar kudu cewa ba in jahili ne mana za su tsaye da hujja mana amma malami ne za a nemi ya tuba kwanaki ita ba a yanke mai hukunci don wannan abu ne wanda yake an san babu mai daraja annabawa yawwa na'am jawami'ul fawaid bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim tanbihun ha fadakarwa muhimmiya iyaka summa iyaka summa iyaka ra'aka Allah ka shedinka sannan ka shedinka sannan ka shedinka Allah ya tsare ka eh, an tahjira nafsak wato kada ka wulakanta kanka ya kai dalibi wattai asa min Rahmatullah. ka ɗeba tsammani daga rahaman Allah ka kai haka ta ji. wato ƙoƙari za ka samu ka dage sosai wajen neman ilimi za ka samu ka cimma burinka wa man qara albaba wa lajja walaja duk wanda ya kunkusa kofa ya nace zai shiga wanda ya sababa duk wanda ya kunkusa kofa sai ya nace to insha Allah za a bude mai kuma zai shiga hmm. ka bayar da sababi me sababi wato ka mallaki littattafai kuma ka ringa zuwa wajen malamai kana yin karatu don ka bada wannan sababi shi kuma Allah shi ke bada sauran eh washtagil waqtak ka shagaltu tsawon lokacinka Allahu wal mu'ti Allah shine mai bayarwa wal qasim Allah shine mai rabawa waqra ma qalahu Abu Hilal al-Askari fi ka karanta ka karanta abinda Abu Abu Hilal al-Askari ya faɗa a cikin littafin shi mai kima Ukiyali an ba'dil mashayikh an yi kaito mun da wasu sashen malamai annahu ya ce ra'aitu fi ba qur'an nabat na gani a cikin sashen alƙaryoyi na na badawa na ga wani saurayi fasihan lahja wani saurayi mai fasihan harshe Allah ya bashi iya magana hasanal bayani kuma mai kyakkyawan bayani fasaltuhu an sababin fasahati sai na tambaye shi game da sababin fasaha na ga tana kana da fasaha ya aka yi ka zama bai fasaha duk fi kowa iya magana a cikin wannan ƙauyen ma'alak na ci ahalin jildati tare da ainihin gurya-gurya na mutanen fatan shi yan fatan shi suna da gurya-gurya wato mana ba su da fasaha wajen magana kamar sai daga gashi nan shi ba na baɗe ne shi kamar yadda bahaushe ke cewa gwari to su na baɗawa asalin su larabawa ne sai suka yi mu'amala da da ainihin ajamawa sai larabcin su ya lalace to idan suna larabci larabawa na asali dariya suke musu an gane to saboda haka shi wannan yaron sai daga gashi yana magana da larabci mai kyau gashi na baɗi to kuma sun riga sun yi dawa su mutanen suna shiga cikin daji ne suna kiwon dabbobi sannan kuma suna suna ainihin noma kuma Allah ya ba su kwarewa da sanin ruwa wajen akwai ruwa ko babu ana aka samu istinbat daga nabat su suna baɗin mafitar ruwa su gaya ma nan wajen in ka haɗa za ruwa saboda kwarewarsu da sanin daji an gane to suna ka ana kiransu na baɗawa misali shi sai ga saurayi ba na baɗe amma ga shi mai fasaha mai iya magana sai na yi mamaki ya aka kai haka iya magana haka fasala kuntu ahamidu fi kulli yawmin ila kamsi na waraka yace na kasance ina dumfara kullum fallan takarda hamsin. min kutubil jahiz daga littattafan malamin nan mai suna jahiz wannan malami mai suna jahiz wani babban malami ne na mutazila amma ya kware wajen luga ya kware wajen balaga ya kware wajen kaza to littattafan shi suna da fasaha kwarai da gaske amma dan bid'a ne sosai na'am fa arfau biha sauti fi qira'atiha sai in ta daga sauti na wajen karanta littafin wannan mutumin kullum ballan taka da 50 zan karanta in daga sauti ina yi ina yi ina yi wa ma marra li illa zaman yasir illa zamanun qasir bai wuce gare ni ba face zamani dan kadan hatta ta ce matara har na to zuwa ga abin da gani kenan naci yasa na to wani abu ya nace da karance karancen littattafan malaman luga wanda suka kware a fannin shi yasa sai gashi ya to gogagge wala shakka anna mimma yazidu wa tu'inu fil hifz babu shakka daga cikin abin da ke karawa kuma yake taimakawa wajen hadda bayan kokari da wato bayan wahala da kokari bayan mutum ya wahala kan shi wajen nazari da kokari wa ma ila zalika da abin da ya kama da wannan tarkul ma'asi barin saban Allah hmm. in mutum yana da naji sannan kuma ya bar saban Allah huwa min a'zamil asbab to yana daga cikin mafi girman sabubba wasma ila al-imam ash-shafi'i ka saurara zuwa ga imam ash-shafi'i rahimahullah huwa yuki lana ma jara bayna huwa yahki lana ma jara ya hakila na ba ta dalili hmm, ya haki ko kaga wasali kada ka yadda da wasalin an gani ka tabbatar da wasalin ya dace a karanta shi haka ko bai dace ba an gani wani ne ya kuskure ya wajen abin da ya sanya wasalin an gani wa huwa ya hakila na ma jara bayna yana karɓo mana hikayen abin da ya gudana tsakanin shi wa bayan tsakanin shi da malamin sa imamu shafi'i yana ba mu labarin abin da ya gudana tsakanin shi da malamin shi waki Allah ya masa rahama shakautu ila waki fa arshadani ila tarkil ma'asi wa nurul lahi la yuhdahu asi shakautu ila waki yace na kai ƙara zuwa ga malami na wasi mummunan hadda na cewa hadda na shi da kyau in na haddace abu sai in manta in na haddace sai in manta farshidani ila tarkil ma'asi sai ya shirya da ni zuwa ga barin saban Allah na mu qala ilam bi anna al-ilma a wani kuma eh nan zan ce wa qala ilam yace ka sani cewa lalle ilimi ba haske ne wa nurul lahi la yuda wa as kuma hasken Allah ba a bada shi ga mai sabo eh fa'idatu na'am fa hadhihi al-abyat mashhura ce wannan baitu-tuka sun shahara cewa baitu-tuka ne na al-imam ash-shafi'i rahimahullah wa kana ba'd al-ulama shakkaka fi duk da wasu daga cikin malamai ya yi shakka zuwa ga danganta wannan baiti zuwa ga imamu shafi'i wa allala zalika bi anna shafi'i lam yakun fi min talamidil ya kawo dalilin wannan cewa wai imamu shafi'i bai zamanto daga cikin ɗaliban wacce ba hmm. nam wa yurad da zalika anna shafi'i haddasa an wake wato wa yaruddu zalik abin da ke raddu wannan imamu shafi ya karbo hadisi daga waki kamar fi kitabis sadaqa kamar inda yazo a cikin kitabus sadaqa daga littafin al'um na imam al-ghazali ya karbo hikaya unzul ta'liq ala ma'alim fi tariq al-ilm sai ka duba cikin littafin nan ta'liq ya kan littafin nan ma'alim fi tariq talab al-ilm zaka ga ƙarin bayani insha Allah al-mu'awwid وعليكم السلام يانا نتقال كان شيئا الكوش ونفاجي نقل أظن ما في في طريق الألب العلم يعني طول ما أعلم منك شكل إن شاء الله Eh, Idan ya kasance wannan shi ne zahirin lafazi وايد مثل أنام وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية da karina na shari'a lam yakun tafsiruhu khurujan bihi an zahiri wato fassara shi ɗin nan bai zaman to fita daga zahirinsa ba wala ta'wilan ka ta'wil kuma bai zaman to ta'awili ba kamar ta'wili na ma abota ta saboda duk wani ta'wili wanda akwai karina mai karfi a gare shi ba a kira shi tawili mai wato ya zama wato shi ne zahirin fasara inda mutum ya yi fasara ya zama to a cikin fasaran akwai karina a kan shi to ba a kira shi tawili an gane wannan ko wala kuru hujjatan lahum ala ahli suna. wato baya zaman wa hujja a gare su akan ahli sunna cewa wai ahli sunna suna tawili wallahi alhamd eh in kaga ahli sunna sun yi tawili to akwai karina ne da karfi sai su tashi daga zahirin lafazin su koma Ani wani fassara ɗin saboda karina mai ƙarfi da ya hukunta haka walillahi eh, misali kamar can baya ya kawo hadisi ya buna adam marittu falam ta udli ya kai dan adam Allah ya ce na yi rashin lafiya ban gaine ni ba marittu walam ta udli sai Allah ke cewa sai bawa ke cewa wa kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin ya Allah yaya za a yi in gaida kai alhali kai ne ubangijin talikai shi bawan ya fahimci maganar laisa ala zahiri yaya za a yi in gaida kai alhali kai ubangiji talakai ne Allah ce amma alimta bi anna abdi fulana marida wa innaka law untahu wajadtani indahu baka san kai baka san cewa bawa wani yayi rashin lafiya ba ai shi nake nufi ai da ka gaida shi da ka same ni a wajen shi in baka lada kaga wannan yana nuni Allah ne rashin lafiya bawa ne rashin lafiya sai Allah ya jingina abin zuwa kan kanshi ala ala sabilil majaz al aqli to me hikima da yasa Allah ya haka saboda Allah ya nuna maka muhimmancin gaida mara lafiya wanda ya je gaida mara lafiya kamar ya je gaida Allah ne shine ma'ana kaga wannan zai sanya ka dauki gaida mara lafiya da me da muhimmanci to irin wannan kaga duk wanda ya karanta ya san ba wai hakikatan Allah ne yayi rashin lafiya ba an gane to irin wannan ba a cewa an yi tawili kamar inda kuma ya kawo magana hajarul aswad Yaminu lahi fi ardi hajarul aswad hannun daman Allah ne a doron kasa kace ka gani gashi an ce hajarul aswad hannun to kenan dole ne a ce hajarul aswad sifan Allah ne su ɗan eh, bid'a Ta shi annabi ya ce faman safahu wa qabbalahu fa ka'annama safaha Allah wanda yayi musafaha da hajarul aswad bai sumbance shi kamar yayi ma yayi musafaha da Allah ne kama da wani fata wani ko don kai yi kama da wani biyu da kai wani bane kai wani ya yi kama da baban shi sai zan baban dan to wannan mutum kawai daga ya duba farkon magana bai duba ƙarshe to wannan shine ake kira karina wanda zai hana a fassara wannan lafazi da cewa wai hannun daman Allah hakikatar an gane wannan to ire-iren wannan idan ka yi fassara shi ba a kan zuwa ne ba a ce ka yi tawili saboda karina ya hukunta da karbi akan kai tawili misali yanzu ayin qur'ani inda Allah ke cewa a sai inda Allah ke ce ma annabi fa iza qara'ana wa fattabi qur'ana idan mun karanta maka shi ka bi karatunmu summa inna alaina bayana sannan lallai bayani daga wajen mu yake in mun karanta maka shi ka bi karatunmu sannan lallai bayani daga wajen mu yake yanzu idan na ce idan mala'ikunmu sun karanta maka karatun na yi tawili eh za ka qara'na idan mala'ikunmu sun fassara maka idan mala'ikunmu sun karanta ma ka bi karatun sannan lalle bayani zai biyo baya daga wajen mu na yi tawili me yasa wani gari na qul nazala bihi ruhul amin an alaƙar bika litakuna minal munziri bilisanin arabi mubin allamahu shadidul kuwa. a gane mala'ika mai tsananin karfi shi ya karantar da annabi Allah ne ya karantar da shi gaba da gaba ba A gane saboda haka mala'ika ne suka yi mu'amala da annabi wajen saukar da wahayi ba wai Allah bane kai tsaye saboda haka wannan fasara shi da cewa idan mala'ikun mu sun karanta ba tawili bane tawili wanda yake ya gwamu da ɗari na shi ne zahirin lafazi kuma ji wannan aha na'am na'am wa ma abinda mai wannan magana ya tafi zuwa gare shi lahu hazzun min nazar yana da ainihin wani rabo wani rabo na tunani na'am lakin al-qawl al-awwal sai dai magana farko azlam azhar shi ya bayyana wa azlam shi ya kubuta shi ya fi dacewa da mazhaba na salaf wa yujabu amma ja'alahu qarina min taqarrub ila Allah wato ana bashi amsa daga abin da ya sanya ya zama ƙarina na kasancewan kusanci zuwa ga Allah ta'ala da neman saduwa zuwa gare shi la yaktasu gilmashi mash baya ke banta da tafiya bi annal hadisa kharaja misal shi hadisin ya fita ne a matsayin misali lal ba wai ya iyakance bane na'am yakun ma'ana man atani yamshi fi ibadati tabtaqi min al duk wanda ya zo wajena yana tafiya a cikin ibada wanda ke buƙatar tafiya na'am latawafaka alayhim bi kaunihi wasila wato zai dace a gare shi da kasancewar shi wasila laha kalmashi ha alayhi saboda tsayuwanta a gare shi da kasancewa kasancewar shi wasila ne kalmashi ila almasajid kamar tafiya zuwa ga masallaci ya zo yana mun tsaya tafiya zuwa ga masallaci na amma min mai yace ko kuma daga cikin eh, hakikar shi ila almasajid lis-salah kamar tafiya masallaci domin yin sallah na'am أو من ما ما ماهيتها ماهيتها كما دغ حقيقتين تك الطواف والسعي كما الطواف دي سعي والله تعالى اعلم إيه. عليكم السلام باي دور ابن ذاك الشيخ اصل الكلمه ما جاش كبش على الظاهري الاصل في الكلام الحقيقه دون المجاز wala yu'dalu ila ta'wil illa idza wujidat al-qarina al-qawiyya tadullu ala zalik eh afawul malam bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim la kunna bi mutu bi ta'ala in ka bude koba na yin tawili ba garina to ka fada cikin mazhaba na badiliya wanda hatta aljanna sai mai tawili aljanna sun ce wannan aljanna na kuke gani ba shi bane hakika ba wai yana rubu wai wani gini bane wanda za a shiga a je a jira din rayuwa a ciki la kawai jin daɗi ne mutum zai ji in yana biyayya ga wali sai Allah ya sami wani jin daɗi a zuciya shine ma'ana aljanna ba aljanna gini ba wuta gini a ce wanda ya mutu zai shiga wuta ce wannan fahimta ne na amawa masu gini ne. an gane to an gaba ta fasarar su an yi tawilin sunayen Allah da sifofin an yi tawilin aljanna an yi tawilin wuta an yi tawilin duk an yi tawilin ya zama gaba ɗaya musulunci da kake wa ba shi bane musulunci suke yi daban na'am na'am bismillahir rahmanir idan muka dauki abinda maganar Allah ke wajabtawa innal ladina yaquluna amwalal yatama zulma lalle wayannan da suke cin dukiyar marayu da zalunci innama yakuluna fi butunihim nar kawai suna cin wutan jahannama ne a cikin cikin su launa sa'ira kuma da sanne za su shiga cikin wutan sa'ir na'am wa qawluhu ta'ala da kuma inda Allah ke cewa wa man ya'si Allah rasula duk wanda ya saba ma Allah da manzansa ya ta'adda hududa kuma yake ketare iyakansa yudkhiluhu nara Allah zai shigar da shi wuta khalidan fiha yana mai dawama a cikin taro. azabun muhim suna da azaba yana da azaba na wulakanci wa qawluhu ta'ala ya ayyuha allazina amanu ya qulu amwalakum bainakum kada ku ci dukiyoyin tsakaninku da barna illa an takuna tijaratan an tarad sai dai fadin kasuwanci ne wato ku ci dukiya ta hanyar kasuwanci ta hanyar yarjejeniya kasiya na siyar wannan shine ya halatta wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawukan ku. inna allaha kana bikum rahim lalle Allah ya kasance gare ku mai tausayi man yaf'al zalika udwana wa zulma duk wanda ya aikata wannan da ketare iyaka da zalunci da sannu za mu kona shi a wuta wannan ya kasance a wajen Allah abu ne mai sauki ila gairi zalika min ayatul wa'id zuwa ga wani wannan daga cikin ayoyin kacewa au kullu la yumudu bi qawlihi ta'ala kaga idan muka dauka duk wanda ya ci dukiyar marayu da zalunci zai shiga wuta an gane ko muka dauki ra'ayin abinda wannan ke wajabtarwa shine da Allah ke cewa eh, qawlihi sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu man shariba al-khamr Allah ya tsine ma wanda yake wanda ya sha giya au kuma ya saba wa iyayensa au gayyara manar kuma ya canza iyaka na ƙasa Allah ya tsine ma wanda ya sha giya ai akwai daga cikin da suke ganin a sha giya kaɗan ne mutum zai sha giya ba zai bugu ba ya halatta ya sha to kaga ya tsine ma giya ya ce ma ba haram da kaɗan ya sa wa mutum maye abinda kai in ka sha da yawa za ka yi maye to kaɗan ɗin ma haramun ne a gano wani to yanzu kaga idan muka ɗauki cewa wannan hadisin ba za mu yi aiki da abinda hadisin nan ke wajabtawa ko la'anar lahu sariƙa Allah ya tsire wa barawo ko la'anar lahu atilar riba ko Allah ya zile wa maciyar riba da mai ciyar da riba da shaidun riba guda biyu da kuma mai rubutun riba a ga Allah ya tsire wa maciyar riba kaga a ina ke ce riba galiban bankunan mu gaba ɗaya mafi yawa bankuna ne na riba to idan mutum ya zo ya ce rufa ba Allah ya zine mai A gane wani ku da mai ciyar da riba da shaidunsa guda biyu da sakatare a wanda yake shine mai rubutu da Allah ya zine musu gaba ɗaya aw la'ana lahu lahu sadaqa la'ana lahu li'awi sadaqa Allah ya tsirewa mai tattaro sadaka murtadi fiha da mai tattarowa da kuma mai ta'addanci ga sadaka aw man ahdatha fi madina hadatha ko kuma duk wanda ya farar da wani sabon abu a cikin madina na munafiqun ko ya tattaro mai laifi alayhi la'natullah in wa ya tabbata gare shi da mala'iku da mutane gaba daya wannan duka la'an bil waz hmm. ba la'an muayyan bane ko aw man jarra izaruhu kuyala ko kuma duk wanda ya ja gyautar shi da takama lan Allahu ilayhi qiyamah Allah ba zai kalle shi ba gobe kiyama na'am aula ya dukul janna man kana fi qalbihi ko kuma baya shiga aljanna wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai gurgurun kwayan zarra na girman kai aw man gashana laysa minna ko kuma duk wanda ya mana algush baya tare da ku. na'am aw malidda ila ghairi abi ko duk wanda ya yi da'awa zuwa ga wani babansa ya jingina kanshi zuwa ga wani dan baya sa a gane baban shi na'am aw tu'alla ghayra mawali ko ya jibanci wanda ba shi bane mai gidansa shi bawa ne bawa ne ga mai gidansa wanda ya yarda shi kuma zai rinka jingina kanshi zuwa ga wani dan ya samu daraja to aljanna ta haramta a gare shi hmm. aw man halafa ala yaminin kaziba ko kuma duk wanda ya rantsa ya kan rantsuwa na ƙarya na'am li yaftada biha malim ri'in muslim domin ya yanke dukiyar mutum musulmi da ita na'am laqiyallahu huwa alayhi zai kamu da Allah alhali Allah yana fushi da shi aw man istahalla mal imri'in muslim ko duk wanda ya halatta dukiyar mutum musulmi yaminin kaziba da rantsuwa na ƙarya aujaballahu hakika Allah ya wajabta mai wuta ya haramta mai aljanna da la yadkhulu ta qati'u rahim ko mai yanke zumunci baya shiga aljanna la ghayra zalika min ahadithil wa'id zuwa ga wani wannan daga cikin hadisan kacewa lam lam yajuz an nu'ayyana shakhsan mimman fa'ala zalika baya halatta mu'ayyana mutum mimman fa'ala daga wanda ya aikata sashen wayannan abubuwa wato ba za mu iya ayyana wani mutum ce wani Allah ya tsine mishi ba duk da cewa manzon Allah ya ce mai yanke zumunci bai shiga aljanna sai naga wani bai bai wani ya yanke zumunci zai iya ayyana shi ce mai baka shiga aljanna a gane ku, nan da aka ce din nan duk wanda ya halatta dukiyar musulmi dan uwan shi da rantsuwan ƙarya Allah ya wajabta da wuta sai naga wani mutum yayi zai iya ayyana shi kai tsaye ce mai kai kai tsaye ga dan wuta ne wannan zai iya ayyana bilwa wasf cewa ne ka daina cin dukiyar mutane da kaza domin na ji manzo Allah yake kaza ina jin tsoro kada ka fada cikin masu wannan sifa din an gane wannan ko kamar Allah ya tsine mai ce riba wane ka daina ce riba dan ina jin tsoro kada ka fada cikin wa'inda manzo Allah ya faɗi wannan magana cewa Allah ya tsine mai ce riba da mai ciyar da riba an gane wannan ko to irin wannan ba zan zo kai sai ce kai Allah ya tsine ba wannan in nayi wannan nayi la'anul mu'ayyan ba a la'anul mu'ayyan sai dai in sharuɗa sun cika ba ma ni amma zan iya la'anul bil wasu ce ga abinda manzo Allah ya faɗa ga wanda yake da wannan sifa din kama wannan sifan ya tabbata gare ka ko bai tabbata ba to wannan shi ne sai shi sai sai an sharuɗa sun cika ba ma ni eh lam yajuz an nu'ayyana shakhsan mimman fa'ala ba'da hadhihi al-af'al baya halatta mu'ayyana wani mutum daga wanda ya aikata sashen wayannan abubuwa ba ayyana shi kullu hadal muayyan kad asabahu hadal wa'id sai mu ce wai wannan ayyanan nan hakika wannan kyacewa ya same shi la ba za mu ce haka ba kana tauba wa ghairiha to wanda zai yi wa ya tuba shi wannan mutumin da ka ce la'ana lahu sharibal khamr misali a gane zai yi wa ya tuba ya bar shan giyar to idan ka ce Allah ya tsine ne ka ce Allah ya nisanta shi daga rahaman shi ba zai shiga aljanna ba har abada to gida ya tuba an gane wani ku. ko abin da ya kama da wannan ba. daga abubuwan da suke kayar da azaba ila duk ya nisance su eh. na'am mai ciyar da riba kudin riba yin ciyar da mutane zai dauki wannan kudi na riba shi ya dan ya dan ibana ne zai yana ciyar da wasu ya ciyar da iyalan zai ciyar da abokan zai ciyar da mutane na shi ya ci ba ya je banki ya karɓi kuɗin da ba shi ne mai ci riba ba ko kuma ya zo ya ɗauki wannan kuɗin banki yana yana ciyar da mutane shi sun kuɗin riba ne yana ci kaga ya ciyar da su ya mutu ce bare daga cikin kuɗin a gani yawwa tsayin jahiliya na a wuce tattaro sarrafa da eh? ya ce idan sadaka ya koyi abin kuɗin sadaka a ce zai ga kun zakka zai ga tsaro ya koyi ya hana wanda aka biya ba نعم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين dukan yabo sun tabbata ga Allah ubangijin talikai Allahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd eh, abin ya fi cancanta Sheikh Fauzan ya faɗa shi ne amma an duba Imam Bukhari ya yi mana wannan munakasha din ya tattauna cikin sahih Bukari ya bude babu baka duk abin da aka samu daga cikin hudubobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi nan Sheikh ina ne na tashi? Na ku babu wannan matsala. Ah, an yi mukaddima wacce ce ba za a yi a ƙaƙal wannan su kai mana ba a kan da sauran abin kawai ta san guda biyu ne ba a kowace kamar ba a duk ta eh? kanta yanzu ina lata shi a ba wannan ba yin nan sai a sai a za shi kai ka tono wannan mukaddiman ne ya karanta mukaddiman biyu ne a kota ba ah, na ali shek ai ba ba karanta na ali shek yanzu ba dan ba wannan misali ya tattaro na fauzan da na ali shek ne lokaci daya wannan fauzan kuma na fauzan muke karantawa akwai na ali shek na musamman shi ma yayi masailul jahiliya A gani fauzan ake yi ba. ba'at wannan da na karanta shi ne daidai a sani na bozan ake karantawa shek ku tsallake magana ali shek shi ma kanshi yayi nashi masail jahiliya dan an wani malami ne ya hada ila biyu nam qa'iman ma fozana na'am قال الشيخ قال الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب يا فدا الله يمسى رحمه في مقدمه رسالته Eh, ina cikin magana kan amma ba a na ce imamul bukari ya buɗe babuka wasiƙun manzo sallallahu alaihi wasallam da kuɗubofinsa da kuma dai wa'azuzzukansa ga baki ɗaya bayan annabi ya yi hamdala ya yi kaza ya yi kaza cewa ya ce amma ba'ad bai taɓa cewa ba'ad ba to shi yasa ibn hajar a cikin fatawul bari ya rinjaye da cewa abin da yake sunna shine mutum ya ce amma ba'ad shi faɗin wannan khilaful aula wa ba'ad din amma ba'al shine fi tabbata ya zama sunna yawa shekul islam ibn taimiya muhammad bin abdulhaf shekul islam muhammad bin abdulhaf ya ce allah ya maza rahama a cikin mukaddima ta risalarsa masailul jahiliya na'am hali masailul khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wa'annan sune matsaloli hmm. wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya saba ma ahlal jahiliya mutanen jahiliya alkitabiyin. wato ma'abuta littafi da kuma ummiyin wato masu bin addinin gargajiya hmm. su ne masu bauta wa gumaka wanda ba su da littafin sama su ne ummiyin mimmala ginan da muslim an ma'rifatiha wanda mimmala ginan lil muslim wanda babu wadatuwa ga musulmi daga saninta kowane musulmi baya wadatuwa daga saninsa lalle yana bukata ya san wa'annan masailin dan ya nisance su saboda idan ka fada cikin ɗaya daga cikin wayannan masayil din to ka fada cikin jahiliya ka sani ko baka sani ba an gane shi ya sanya ya kamata kowane ɗalibi ya sanya hankali ya san wayannan masayil din ɗaya bayan ɗaya na'am wa diddu yuzhiru husnahu diddu wa bi diddiha tatabayyana al-ashiya'u fa diddu yuzhiru didd husnahu kaga shi kishiya wato kishiyan shi na bayyana da bi kishiya kishiyan shi na bayyana da kansa a gane ta a ashiya'u hmm. abubuwa suna bayyana bi ha da kishiyarta idan idan baka san duhu ba ba za ka san amfani ko kyawun haske ba yawa haske zai taimaka ma ka gane cewa fa duhu matsala ne in an ce ba wane yana cikin duhu za ka san tsaya mai yasa idan mutum ya zama kafiri za ka yana cikin duhu kaga wannan zai yi baya ganin gaskiya sannan kuma idan mutum bai san wadata ba idan mutum bai san talauci ba ba zai gane wadata ba amma idan mutum ya san menene talauci da zaran an ce mai wani mawadaci da kai Allah ba ya taimake shi ko sai ce Allah ya taimake to talauci ciwo ne misali to shi ne aka ce wa bi dibbiha tatabayyana al-ashiya idan ka san musulunci a gane ko idan mutum ya san bai san kafirci ba to babu yadda za a iya san menene ma musulunci ba zai gode wa Allah akan ni'iman da Allah ya yi shi a matsayin shi na musulmi ba amma da zaran ka san kafirci da hadarin kafirci sai kaga Allah ya yi ka musulmi ka san ko baka da kokon ba alhamdulillah an gane ku a ahammu ma fiha wa ashadduha khatara wato mafi muhimmancin abin da ke cikin ta abin da yafi tsananin hadari adamu imanin kal bima ja'a bi rasul wato shine rashin imanin zuciya da abin da manzo Allah ya zo da shi babu jahiliya irin wannan a ce zuciya ya zama to bai yi imani da abin da manzo Allah ya zo da shi ba kamar jahiliya na kasashen turai jahiliya na amerika jahiliya na ingila jahiliya na faransa jahiliya na china su china ba ma yadda akwai allah ba gaba daya kare ingila sun yadda akwai allah amerika sun yadda akwai allah amma tsaban tsaban kafirci amma kamar russia da china da su cuba da su japan irin wayannan kasashen da suke da alaka da communism communism ba su ma yadda akwai Allah ba balle su bauta mishi an gane wani ko to wannan kenan turawa suna cikin jahiliya kada ka tsammani sun waye tuba da bai san Allah ba wallahi bai waye ba saboda su turawa ƙauyawa ne su a an musulunci su ya kamata mu dinga buga misali da su a kyakkyawan misali na kauyawa mutumin da ya san ilimin duniya ciki da wajensa amma kuma ya kamata duk wanda ya san ilimin ya gode ma wanda ya bashi wannan ilimin to sai zaman to suna da ilimin kimiyya ilimin fasaha ilimin kasuwanci ilimin tattalin arziki amma waye ba wannan ilimin shi ilimin science yana ƙara wa mutum imani ne yana ƙara sa mutum ya ƙara tabbata akan aƙidar shi kamar su sun karanta science suna ƙara kafircewa Allah kuma an gano wannan ko saboda haka fa in da fa ila zalika istihsanu ma alayhi ahlul jahiliya idan kuma ya hadu da wannan idan wannan ya hadu da kyautata ganin kyawun abinda mutanen jahiliya suke kan shi tammatul khasara dan wannan yasa wai abinda jahiliya suke kai yana burge ka kai wallahi ina sha'awar demokradiyya kai wallahi demokradiyya yayi kai wallahi ina sha'awar communism an taɓa yin lokacin da larabawa suke ganin kamar communism wani kayan gabas ne za Sheikh sheik mukbil yana yawan raddi ga communism fiye da yadda yake raddi ga demokradiyya hmm. saboda ya ce hadarin communism ya fi na demokradiyya amma dukkan su gaba suna da hadari ga da musulunci da musulmi an gane wannan ko saboda haka idan wannan ya kai har mutum na ganin kyawun kwaminisanci kyawun demokradiyya kyawun capitalism wato jari hujja kyawun gurguzu kyawun kaza kyawun kaza to wannan ya yi watsi da kyawun tsari na musulunci to tammatul kasara hasara ya cika kama qala ta'ala wallazina amanu bil batili wa kafaru billah wa'annan da suka yi imani da barna suka kafirce wa Allah ulaika humul khasirun wa'annan sune masu hasara risala min الرسالة من رسائل Muhammad. Wannan risala الرسالة yana daga cikin rasa'il na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya masa rahama ismuha masailul jahiliya allati kalama fiha Rasulullah sunanta masailul jahiliya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba wa mutanen jahiliya da ita tashtamilu ala mi'a wa samani wa samani wa ishirina mas'ala ta kunshi mas'ala ɗari da ishirin da takwas hmm. ka duba wannan ya karamar risala din amma matsalolin da malam ya kawo matsala ɗari da ishirin da takwas istakla sahara yi ma'ula mai kitabu wanda Allah ya masa rahama Muhammad bin Abdul ya kwakulo ta ya ciranto ta daga cikin kitabu sunna wal ahli ilm da maganganun ma'abota ilimi na'am wal gard min zalika wato manufofi daga cikin wannan tambihul muslimin fadakar da musulmi min ajali an bu hadhihi masail saboda su nisanci wannan matsala in kana ɗaya daga ciki hmm. to har yanzu kana da burbushin jahiliya tare da kai sai mutum ya kokari duk wayannan abubuwa su fita a cikin shi hmm. kada a ce ka shiga daga cikin mutanen da suke da ɗaya daga cikin wannan sifa ɗin, in kana da shi to kana da jahiliya tare da kai لأنها خطيرة جدا دومن تنا ده حدري وراي ده غسكي نعم وبين رحمه الله ما لا ياي بياني الله أن هذه المسائل مما قال فيها رسول الله أهل الجاهلية النبي ياي بياني cewa wayannan matsaloli yana daga cikin matsalolin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba wa mutanen jahiliya na ahlul kitab da ummiyin wato su ne yan gargajiya yan iyaye da kakanni masu inna wajadna aba'ana ala ummatin ba mu tsaya nan ko mm, wal kitabiyu suna. دعوتنا وعقيدتنا بسم الله الرحمن الرحيم Wa ya رحمه الله ويقول سبحانه وتعالى Allah, الله سبحانه وتعالى yana cewa mm. eh an da'awal munafiqin Allah yana magana game da irin da'awan munafikai munafikai suna kira suna yin da'awa yaya da'awan su yake وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إذا aka ce musu kada ku yi barna a doron ƙasa sai ce lalle mu masu kawo gyara ne kada ku yi barna a doron ƙasa ta hanyar kawo shirka ta hanyar kawo bidiyoyi ta hanyar kawo saban Allah sai ce to ai lalle mu masu kawo gyara ne wai wannan shirka ɗin, da wannan bid'a ɗin, da wannan saban Allah shi ne kawo gyara قال الله سبحانه وتعالى sai Allah subhanahu wataala ya ce la ku saurara lalle su wa'annan ne masu fasadi masu barna a doron kasa walakin la yashkurun sai su ba sani ba wa idza qila lahum aminu idan aka ce musu ku imani kamar yadda kowa ya imani ku imani da tauhidi ku imani da addinin musulunci ku yi imani da sunna kamar yadda sauran jama'a suka yi imani qalu anu'minu kama amana sufaha sai ce za mu yi imani kamar yadda wawaye yan salafiya suka yi imani ko za mu yi imani kamar yadda sahabbai suka yi imani ko za mu yi imani kamar kaza kana ce su ba sani ba sun kira ahlus sunna wawaye sun kira musulmi wawaye to Allah ce ku saurara lalle su ne wawayen walakin la ya'lamun sai ba sani ba suna wawaitar da mutane na kirki to su ne wawaye amma ba sani ba tunda duk mutumin da zai kawo banna a doron kasa mai shi shi ne babban wawa misali bai kawo shirka a doron kasa wawa ne shi bai kawo bid'a mai tallata ainihin saban Allah wawa ne shi an gani lalle su ne wawaye amma ba sani ba wa ilaika misalan wato ka riki misali khudh misalan ka riki misali hazihi da'ifa dalla wannan kungiya batacciya din almarika wacce ta fita daga sunna al-ismailiyya su ne yan ismailiyya al-badiliya kun san mun fara karanta idin su ko mm. mun san ko su wane ne ismailiyya al-badiliya as-sabaiyya ha na'am bi a can garin najran ina ne yake saudiya hmm. suna can kudancin saudiya wa'annan yan shi'a din yan shi'a ismailiya faka shi'a da ke saudiya ba ma shi'a bane irin na iran shi'a ne wanda ya ninninka shi'a iran ma kafirci hatta su yan iran ma suna kafirta su ka san ko barawo ya ce wannan barawo ne zama abu ya kai ta barawo ne bai kama shi barawo barawo ne <laughs> to su kansu shi'a na iran suna jin tsoron wayannan an gane ko suna jin tsoron wannan shi'a na saudiya shi'a ismailiya ina ganin a duniya babu wasu yan shi'a masu kafirci kamar su babu yan shi'a masu munafinci wallahi suna iya muku wani kwanton bauna rana ɗaya kawai kasin bayyana shekara da shekaru za su zauna ba kusan ma suna nan ba an gane ko lokaci ɗaya sai ga mutane ka rasa mata ina suka fito sun iya wannan makircin sai ga rana ɗaya ka ga su da makamansu da komai sun shirya sai yaƙi suke kafin ka ankara sai kashe jama'a suke kawai a rasu wani zuwa yi wace ƙungiya ce ma wannan to haka suke da irin wannan makirci nasu sun mallaki dauloli da yawa su ake kira yan fadiliya sun mallaki ƙasashen larabawa sun mallaki misira sun ga gina wannan jami'a ta azhar daga baya wannan mutumin ya zo ya kwace salahuddin ayubi ya zo ya yaƙe su ya kafa daula ta ainihin ya kafa daula ta ainihin asha'ira shi kuma a lokacinsa an gane wannan ko shi ma ya yi ƙoƙari sosai wajen yaƙansu kuma ya ƙwace wannan azahar a hannunsu yanzu azahar ya zama to jami'a na duniya wanda ana karanta ya shahara da karantar da aqidan asha'ira an gane wannan ko nan wal far eh da kuma suna can garin najran da garin far'u wal aqfin da garin aqfin wal ihsa da garin ihsa wal qaqif Eh, shi ma duk wayannan gari tsaro a Saudiya ba ne Isa a Saudiya yake Qatif shi ma wal Bahrain da kuma garin Bahrain can kowa san garin Bahrain wal Madina su ma Bahrain kusan kamar yadda nake bayani kullum wato sarakunan ne ahlus sunna amma talakawan da yawa yan shi'a ne saka da yawa Iran ta sha kokarin ta dan motsar da talakawan su dan yi bore dan su kwashe gwamnati a hannun shugaba amma Saudiya ne take ta kokarin taimakon ita wato masarauta na bahrain amma da a ce allah ta'ala bai taimaki bahrain ba sa'an nan saudiya din da tuni wato an kifar da wannan gwamnati an gane ko yawwa na wal madina sannan akwai su a madina an ce da yawa masu sayar da apple din nan kasan su a madina mafi yawan su su ne suna sayar da su sana'a su kayan marmari suke sayarwa galiban domin idan an gano su ba a ba su mukami a gwamnatin saudiya sai zama to su ne masu sayar da irin wannan kayan marmari kasuwanci ne su suke yi a saboda suna da haɗari in suka shiga gwamnati to suna amfani da ainihin karfin akidar su yi da'awa da shi an gani na'am wa humul bin nakawila kawila su ana kiransu da suna ma na kawila, wa bi iras, a garin iras ma akwai su wa iras da garin iras sannan a garin da kira nakam a can sana'a a can garin yaman can garin yamma akwai su wabil hind akwai su a indiya suna nan da yawa a indiya bil makarima su kuma shehunan manyan malaman su ana kiransu da suna makarima amma su ba ababen mutuntawa ba ne su ba ababen mutuntawa ba ne waɗannan mutane wal makarima yantasibuna ila al ilal mazhabin batiniyya wato su 'yan makarima suna dangantuwa zuwa ga wata mazhaba ta baɗiniya ta ilhaji al-muhad billahi wa rasuli masu saba ma Allah da manzansa walil islam masu saba wa musulunci na'am karkatal aslabuhum al-hajij wato baitul baitul lahu hakika wato magabatan su wato sun kashe mahajjata masu ziyartar lashi Allah sun ziyarci sun kashe masu ziyartar baitul lahi dakin Allah nan waqtalahu waqtalahu al-hajar al-aswad suka tumbuke hajar al su magabatan wayannan mutane wani shekara an taɓa yin wani lokaci zamanin ainihin sarakuna na Banu Abbas suka zo suka kashe masu aikin hajji suka tumbuke Hajar al-Aswad wa baqiya eh, indahum fatara min zaman Hajar al-Aswad ya a yawan zuwa wajen zuwan dan fatara na zamani an gane suka rike shi a wajen su lokaci mai tsawo suka rike Hajar al-Aswad sannan sun maraddu kasarar min sannan sai suka dawo da dan balli daga gare shi dan ya baballe suka dawo da sauran abin da ya rage su wayannan mutanen wal mukarima laysu bi muslimin su ɗan mukarima din nan kafirai ne su ba musulmi bane su bal hum atabu ala islam su sun fi cutar da musulunci fiye da yahuda da nasara idan wayannan mukarima su ne yan karamida dan yan karamida su ka aikata wannan su shi'a ne karamida shi'a ne ismailiya badiliya wa ma hadha fa hum yashruna da'watahum su kuma duk da haka wa'annan mutane suna yada da'awansu da littafai suna wallafa littattafai ba da waninta daga cikin rudar-rudar na dukiya suna ruɗen mutane da kuɗi an gane za su ma wayo ce ka zo ka yi karatu a saudiya za su baka minha za su baka za su baka kaza kai za ka ɗauka cewa za ka zo karatun sanadiyya ne in ka faɗa a hannun sai ka faɗa a hannun yan badiriya suna yin wannan wayan sai su nemo ma igama da komai da komai yanda za ka je saudiya ka je ka yi karatu ka je ka yi kada da ka je shi kenan sai su sai ka fada cikin menene tarkon su a gane a tana rudan mutane da kuɗi za su baka kuɗi su rude ka hatta innahum asbahu fi najran har ma lallai su sun wayi gari a cikin garin najran yusawna ba'da du'af du'af an-nufus min al min al-yamaniyyin suna ba wasu sashen masu rauni daga cikin mutanen yamma, suna ba su tabi'iyya wato suna ba su takarda wanda mutum zai zama to ya je ya zauna a garin saboda mutum ya riski Saudiya da hmm. iltihaq bi Saudiya saboda mutum ya samu zuwa Saudiya kai zaka dauka ai zaka je kai karanci a salaf salafiya ne wa fil waqi' alhali ga hakika na'am la ila al-iltihaq bi Saudiya ga hakika ba wai suna kiran shi zuwa ga rizkan Saudiya ba ne. Walakin ya bil mazhab al-Isma'ili. A suna kiran shi ne ya zai ya riski mazhaba ta Ismailiya al-Karmali al-Fadi. Mazhab al-Isma'il Ismaili al-Karmali al-Fadi. Hum la yuhibbuna saudiyya Su duk da suna zaune a Saudiya ba ba sa kaunar Saudiya su yan yan wayannan yan makarama. wala yuhibbuna ahadan laysa ala mazhabihim sannan ba sa son wani mutum wanda baya kan mazhabansu na ƙarya idan baka kan wannan mazhaba ba sa kauna ga kwata-kwata da aqulu hadha an khibra ni ina faɗin wannan ba wai ƙarya nake da experience da nake da shi na san su da kyau in Sheikh Mukbil wa ma'arifatu da kuma sanin su لأني مكثت بنجران da سنتين domin na zauna a garin Najran wato kusan shekara biyu hmm. a nan wajen garin su ne na karanci irin aqidan su kuma wannan garin Najran din da suke gari ne na mai kuma gari ne kamar a ce wori to haka yake gari ne na mai kuma nan garin suke kaga idan suka yi bore suka yi tawaye za su zama to masu kuɗi sosai garin su dake tato mai su wayannan mutanen to shi yasa hukuma tana sa hankali sosai a kansu inda ba ta tana sa hankali ba wayannan mutane kaɗai sai za su kawo fitina a kasar saboda sun kware wajen makirci da dasisa sosai da sosai eh an ce akwai sanda suka malaman suka bada fatawa cewa kowa daga cikin su ya rinka aure da yawa kowa a yi ta auren mata kudu saboda su yawa su ma mai saudiya surin na muje alaikum salam dusariya daban dusariya su ne dusariya rassa ne na ismailiya masu suna garin siriya ne gwamnatin siriya tana bin wannan akida ne dusariya su ma kafircin su irin na nan ne alwacis kuma reshe ne na ismailiya musairiya Hafizun asad wannan shine gidan shi su ma kafircin su fi kafircin na iran don su suna da aqida na ibahiyya halatta haram halatta zina halatta shan giya halatta kaza halatta kaza akwai wani yini da suke da shi wanda kowa an bashi dama ya zina wani yini ne a cikin shekarunsu suna yin wani biki kowa kawai duwanda wanda da muka kawai ya halatta إيه. نعم نعم وعليكم السلام نعم أنت ما الشيعة كان جمهوريتي وين عندنا سعودية يعني إنديجين لا سعودية suke da wannan mummuna aqida din na'am alwaji suna rahmanir rahim eh. ya gidi ta salaf wa kala masal ummati masal al matar annabi ya ce misalin al'umma ta misalin ruwan sama ne la yudra awwalu khairun am akhir ba a sani ba farkon shi ya fa alkhairi ko karshen shi kowanne da farkon da karshen kowanne yana da gudunmawa wanda yake ba musulunci ba a san wanda ya fi alkhairi ba ومن هنا وجب علينا التعرف على هذه الطائفة المباركة إيه أنا وجن ينا وجب أقريمو مي تعرفي مسان wannan kungiya wanda yake mai albarka allati taltazimu al-islam wanda take lazimtar musulunci na gaskiya eh. musulunci wanda manzon Allah sallallahu ya zo da shi وطبقه جبريل الصحابة والتابعين وندا وطبقه جيل الصحابة جماعة الصحابين wanda jama'an sahabbai suka dabbaka shi da kuma jama'an tabi'ai hmm. da jama'an adba'i adba'i tabi'i eh masu kyautatawa ja'alna Allahu minhum Allah ya sanya mu daga cikin wayannan jama'a wanda yake masu kyautatawa na'am wa hadhihi jama'a hiya al-firqa an-najiyah wannan jama'a ita ce al-firqatu an-najiyah wa da'ifa al-mansura ita ce kuma al-da'ifatu al-mansura na'am wato sabu hazin jirka bi ahlus sunna wal jama'a wannan bangare da suna ahlus sunna jama'a ana kiransu da suna ahlul ana kiransu da suna ahlul ana kiransu ahlul ittiba na'am kanu ala ma kana nabi sallallahu wa ashabu kasance akan abin da annabi ya kasance shi da sahabbansa daga cikin wannan hanya ne na yi gaggawa wajen talkisin wannan daga cikin wannan matafiya ne na yi gaggawa wajen talkisin wannan littafin alwaje min kitabi almuyassar a gidan salaf salih daga nan na yi talkisin wannan min kitabi min kutubi ayyibat salaf wanda na shawo shi na shawo littafin nan daga littattafan ayyibat salaf eh, al-mashhud lahum bil adala wal wanda an yi shaida a gare su da adalci da kuma ilimi da bin sunna kuma an musu shaida da imamanci da jagoranci a cikin addini ta kauha min hadayin nabi wanda su ma sun shawo shi ne daga shari'a na manzo sallallahu alaihi wasallam wato kaka da kakanni wa harasu an yakuna hadha alwajiz hadha alwajiz kuma nayi kwadayi ya zama to wannan littafin alwajiz bi ibara mujiza ya zama da lafazi takaitacce wa usulubi wazih kuma ya zama da usulubi bayyananne muyassar abin sawagewa mal tare da lizimtan lafuzza na shari'a ba za mu yi amfani da istilahat na philosopher istilahat na manadika istilahat na kaza za mu yi amfani da istilahai na shari'a ne al ma'thura an a'immatis salaf istilahat da aka ruwaito daga a'immatu salaf hmm. Allah ya musu rahama qadara al-imkan gurgudan iko yastafida minhu kullu qari domin duk wani makaranci ya fa'idanci daga littafin nan wa khususan annashi'in min abna'i sahawa musamman wanda suka taso daga cikin ƴaƴan asahawa wannan lafazi asahawa al-islamiyya lafazi ne wanda bai daga cikin lafazi na shari'a lafazi ne na ƴan qudbiyya ko ƴan ikhwanul musulmi. su ne suke amfani da shababu sahawa samarin da suka waye samarin da suka wayi. wato ma'ana saurayi dan gwagwarmaya kenan to shi malam da bai yi amfani da wannan lafazi ba da ya fi alkhairi saboda wa'annan istilahar ne na yan ikhwan da suke amfani da shi ga duk mutumin da ya fahimci gwagwarmaya sai ce ai wannan shababu sahawa ne shi an gane wannan ko to duk irin wa'annan za a ringa hankali da su akwai istilahar wanda da wuya kaga malami salafi yana amfani da su sai dai idan malamin bai sani wani malami salafi ne bai sani ba sai ya tafi da su kamar kana rayuwa a cikin bi'a nasu sai ka kwashi wasu lafuzza wanda kai baka sani ba misali an gane wani ko ta zuba da haka shababu sahawa wannan kalma ne wanda suke amfani da shi ga saurayi wanda ya goge ya fahimci gwagwarmayan su wannan malam malam kuma abin da yake nufi abna'i sahawa al-islamiyya ne wanda suka waye a wajen fahimtar manhaji na salaf amma istilahin da ya cire shi da ya fi alkhairi na'am wa yakunu auna litasin auna litasin mutmal aqida kuma littafin nan zai zama ya taimako wajen samun dunkulallen su Salafu Sali a dunkule shabab eh ga samari mustaqim ga ainihin wato samari saurayi wanda yake miƙaƙƙe wanda yake mai neman shari'a hadisa, bi suratin shamila saurayi wanda yake sabo hmm. sabon saurayi da sura wanda yake gaman me kuma an kawo shi da sura mai sauki li anna ilmal aqida ajwa bi silsilatin marbuta ba'adu ba'ad domin ilimin aqida ya fi kama da silsila wanda yake sashi yana da alaka da sashi in an gama wannan a sauke wannan in an gama wannan a shiga wannan har ya zama an samu kyakkyawan fahimta na aqidan salaf fa idza lam yafham al muslim al aqida mujmala idan ya zama to shi musulmi bai fahimci aqida a dunkula ba la yastati'u istiaba ajza'iha ba zai iya cika juzu'i juzu'in ta kuma ya tafsilin min indi ni ban ƙara komai daga wajen kaina ba ji malam ni ban ƙara komai daga wajen kaina ba sai abin da na samu cewa lallai abin da yake wajibi a yi bayanin sa sai abin da yake wajibi a yi bayanin sa kuma a yi taudihin sa na'am wa bi anni kad wada'tu fi akhir hadha al-kitab kuma ni ina bayyanarwa cewa lallai ni na sanya a ƙarshen wannan littafi na sanya ƙa'ima lil masadir na sanya ainihin ƙa'ima na ainihin mazdarori wato tushe tushe allati ita mutu alaiha wace na dogara a kanta a wajen wallafa wannan littafin waje wato ya faɗi duk littattafan da ya dogara a kansu dan mutum ya samu nutsuwa cewa ya ciro su ne daga littattafan malaman sunna wa khitaman ko zai yiwu wannan khitaman din zai yiwu za a yi kwashe shi <laughs> lokaci ya ja ilimin sana'a wancan hadisin da annabi ya ce al'umma ta ban san wanda ya wanda ya fi alkhairi a cikin ba farko ko shi ya za mu yi mu haɗa shi da khairul quruni qarni eh ya za mu yi mu haɗa shi da khairul quruni masalul ummati masalul badar la yuzra awwaluhu khairun am akhiru misalin al'umma ta misalin ruwan sama ba a sani ba farkon shi ya fi alkhairi ko kuma karshen shi ruwa wanda ya fi alkhairi farko ko ko kowanne yana da nashi alkhairi ko to da farkon wannan al'umma da karshen wannan al'umma wanda ya fi alkhairi to na ya ce la yudra ba a misalin wannan al'umma misalin ruwan sama ba a sani ba farkon al'umma shine ya fi alkhairi ko karshen sa alkhairi wajen kariya ga musulunci ba za ka iya sani ba saboda kowanne abu ya faru a zamanin shi wanda bai faru a wancan zamanin ba kuna ne saka ƙarshen wannan al'umma sun ma suna sun ba suna da gudunmawa mai tsoka wajen kariya ga musulunci wanda idan aka ce kawai farko musulunci sun bada kariya ƙarshe sun bari ba musulunci zai takata to kowanne wajen kariya ga musulunci yana da gudun ba za ka iya sanin wanda ya fi amfani ba amma wajen daraja wanda ya fara yi da farko in ana nufin alkhairi ne na daraja sahabbai sun fi duku da tabi'ai alkhairi na kariya kowa yana da gudunmawar wanda ya bayar kowanne daga cikin magaba daga cikin ainihin farkon al'umma da ƙarshe kowa yana da gudunmawar wanda ya bayar ƙarshen wannan al'umma ba su san da wani abu shi demokuraɗiyya ba a farkon al'umma a farkon al'umma ba su san da ainihin communism ba ba su san mutanen da suke inkarin Allah irin wayannan mutanen ba misali na zamani akwai miyagun aƙidu wanda za su iya wa musulunci kwat ɗaya wanda kuma ƙarshen wannan al'umma suka ba da muhimmanci wajen kariya da kuma raddi a gare su kuma yadda ai almuhim da ƙarshen wannan al'umma ɗin shi zaka sa da farko duk suna da amfani bada da Al'islamu gariban wa udu gariban kama bada fa tuba lil ghuraba allazina yuslihuna ma afsada an-nas kaga su fa ghuraba din annabi ya ce madalla da su domin suna gyara abin da jama'a suka bata to da ba su gyara ba ba ba matsala ashe tare da su akwai alkhairi alkhairi na kariya da suka bayar amma wajen alkhairi na kariya da daraja in ka hada da daraja waye fi daraja wayancan wajen babin daraja wayancan sun fi wajen babin alkhairi kowanne ba za ka iya cewa ba kowanne ya bada nashi gudunmawa na batan gane na'am an fahimci fikiyo na'am insha me na ce yau wajen kariya ga addini kowanne daga cikin tsawon da kokarin da wanda in wannan bai in aka cire na wannan to musulunci zai rushe eh irin su ibn taymiya yanzu mu misali irin takobin da ya zare na kariya ga musulunci da ba da irin rubuce-rubucen shi ba da musulunci ya samu matsala gaskiya kusan duk wani raddi da kaga an yi wa ɗan biriya kun za ga ce ƙala shaykhul islam ibn taymiya in in za ka yi raddi ga ɗan shi'a to raddin ka ba zai cika ba maka kawo islam ibn taymiya ba in za ka yi wa sufi raddi in za ka yi wa waye yan asha'ira in za ka yi wa duk wata kungiya ya santa za ka yi wa kiristoci, sai ka magana ibn taymiya za ka yi wa zindiƙai zanadiƙa sai ka yi wa ibn taymiya sai ka ɗauko littafin ibn taymiya ka fa'idantu da shi sunan ramani sai ne a wa iyayen su to shi kamar wayan ikwan din da sauransu su sai dai yawa iyayensu shi bin samiya eh iyaye ya ba da usul usul din shi za ga za gane cewa ba ikwan yan bid'a ne eh yanzu aikin da yana da yawa ba ƙarfi kuma lokacin abin za gari babu kwamfuta da mutum zai shigar da abu cikin laptop ya yi kaza har da rubutu ne na hannu ka duba ainihin majmu'ul fatawa na shi kawai mm. mujalladi nawa min hajji sunna wanda kawai a kurkuku ya yi ba an ce mai ga wannan shi a ibn mudahari gashi gashi yana ta yana ta kawo shubu haka ahlus sunna kaza ce to a kawo tafin da ya wallafa littafin da ya wallafa dan karami ne kamar halari amma raddin da ya masa mujallaji wajen guda shida kuma yayi ne a kurkuku ba ba komai da kanshi kanshi littafin kwakwalwa ne da doka yana rubutu da in an yi rukurku da shi an gama shi na shi ne alƙalami kawai shi ne ya ɗauka yau ya rubuta ya mai da martani aka fito da littafi aka aka fara gashi na ibn a duk ibn taymiya yayi raddi ga shi'a shikenan yayi rukurku da ibn dahari shiru kake ji eh Allah shi taimake mu na'am ya yi ya ga sai su a gidan su kamar ya fi sauki fiye da kowa ne a wajen na wajen su da kan kai sun kowace kungiya wajen ne su ba wani shugaban da ke al'amarin lokaci kaɗan za a gama da shi shi da kanshi ya gane cewa shi shi ne a eh. alaikum salam shi ne an ce to mai cin ba da mai ciyar da riba da mai ci da mai ciyarwa gani idan ka karba ka ba wani ka ciyar da shi an tsine maka kaban musu ya banza fatawan ya yi karo da mai ciyarwa mai ciyarwa suka cikin tsoron wannan hadisin kaga shi malamin da ya ce ma ka karba ka ciyar da wani to ya za ka yi wannan mai ciyarwa Duk a ta Na? Ya shafara sani. Akwai cooperative nasu. To kuma su da yake 'yan boko ne suka shiga da kuma kafirai da waye wanda ba su da dokan Allah kawai. Tsara ake kawai kan tsari na turawa. A shigar da interest a duk wannan gaba ɗaya na san wasu da yawa ba sa shiga ko wani sojan muka haɗa ce wallahi shi baya shiga wannan abu kuma kuma ya ba musu ya ba musu kawai duk da cewa gwamnati kuma ana samun kuɗi sosai kuma kana samun sauki in kana samun abu za ka faɗa ne sai a siyo ma a ɗan ƙara ma kuɗi kaɗan amma za ka ci bashi to za ka baka da interest sai duk a fa'idanci gaba ɗaya da kai da su a shi wannan ba matsala na siyan abu eh? ثم يسمى أي جنسية مكامة يسمون نعم وعليكم السلام لا تقول لي لا تقول لي لا تقول لي Assalamu alaikum. Ah, ana ƙara tunatar da yan uwa karatun da mala yake wancan masallacin. Ah, Lallai muna ƙara kira yan uwa ba da haɗin kan sosai ɗalibai su halatta daga nan misali. Ko da yaushe kamar yadda mala yake yana yawan bayani a kai. Cewa ɗalibanka duk inda za ka je a ganka sun bi ka suna baka gudunmawa wurin karatu da sauransu. To shi ma zai ƙara ƙarfafa yadda ya kamata. saboda haka yan uwa a yi ƙoƙari da Allah a halarci karatun nan masallacin layin ko sai nan daidai kusa da mai suya din nan layin ko sai ba ibrahim tyrod mala yana karatu yau a masallacin karatun littafin akdawul musallin na mahmud al-misri to da haka yan uwa da Allah a halarci karatun tsakanin magribi zuwa isha ake karatun ganin yan uwa suna wurin zai taimaka insha Allah amma mala ya daga shi sai wasu tsirarun mutane kaga wata ran aka wani bayani mai zafi sai ga ana ta yana ina wane ina wani misali to amma idan akwai ɗalibai ba ma ko kallon wurin ma bani da ya sai tunanin maye hanga ma ya ci zai wani abu saboda haka da Allah ba da ma yadda ya kamata eh, kowa yana da uzuri amma ana dan dannewa saboda ba da ma kun ga yadda sufaye suke yi duk ranar tafsirin wancan mutumin daga ko ina ne mere maraban jos ina ne za su kwaso mota su tau su zo sauraron karatun kuran ko ba komai inda za ka matse mutum a bango ka tambaye me ya fahimta ba wani abu da ya fahimta da shi kurin dai saboda gudunmawa da san malamin suka je wurin shi to mu ma ya kamata mu ya fi cancanta a ce muna ba da gudunmawa da nuna soyayya ga malaminmu mu halarci wurin karatun shi insha Allah sai mu samu fa'ida yadda ya kamata muna fatan Allah ba da ikon ba da himma da haka haka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك